يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratul ƙasas wadda mun rufe suratul ƙasas da wasiyar Allah akan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala ta da'u Allahi ilahan aka kar ka saki ka bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban ma'ana kar ka bauta ma Allah kuma kana rike da wani abin bauta ko ma bayan Allah la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba kullu shay'in halikun illa wajhu komai zai gushe a bayan kasa in ba Allah ba lahul hukmu hukunci na ga Allah shi kadai ai al hukmu lahu hukunci na Allah ne shi kadai wa ilaihi turja'un sannan kuma duka bayi za a mai da ku zuwa gaban Allah ne a ranar alkiyama wannan shine nasiha wasiya da Allah subhanahu wa ta'ala yama bayi a ƙarshen suratul kasasi Allah ya sa abinda muka karanta a ciki ya amfane mu Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa alqur'ani da muke karantawa ya zama hujja gare mu kar ya zama hujja akan mu Allah ya sa mu dace to yau za mu shiga cikin suratul ankabut suratul ankabut ita ma sura ce makiyya kamar yadda muke maimaitawa a koda yaushe duk lokacin da aka ce sura makiyya ce to saƙon da ake isarwa shine za a yi darasi ne akan abin da ya shafi tauhidi domin duk lokacin da aka ce sura makiya ce to galibin abin da suran take dauke da shi na sako magana ne akan tauhidi abin da ya shafi kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya suratul ankabut ta zo da misalsalu na waɗansu al'ummomi da suka shuɗe wadda su ma suka rike waɗansu ababa koma bayan Allah da kuma asarar da suka tafka a rayuwar duniya da kuma asarar da suka tafka a ranar gobe kiyama Allah ya ba da misalsalu a cikin suratul ankabut na duk wadda ya rike wani abu koma bayan Allah da kuma irin yadda makomar al'amarinsa za ta kasance alkur'ani gaskiya ne alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah duk abin da ka gani a cikin alkur'ani gaskiya ne likulli na bayin mustaqaf Allah ce duk labarin da ka ji an karanta a cikin alkur'ani an ce idan abu kaza ya faru ga abin da ke biyo baya Allah ce likulli na ba'in mustaqar Allah ce duk wani labari Allah ya ce yana da matabbatarsa ma'ana akwai randa da ka ga tabbatuwar wannan abin da aka baka labarin a ƙasa Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu ya sa mu amfana da abin da za mu karanta to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله مدوكاكين سركي يتي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم waɗannan harufa guda uku su ne ake ce musu alhuruful mukatta kusan dukkan surorin da muka karanta a baya an buɗe su da irin waɗannan harufan tun daga suratun shu'ara har suratun namli har suratul qasasi kuma mun tattauna akan waɗannan harufa da kuma saƙon da suke ɗauke da shi a cikin alƙur'ani Allah ya samu dace Allah ya ce a hasiban nasu an yuturaku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ya ce yanzu mutane suna tsammani ne a hasiban nasu yanzu mutane suna zato ne suna ji ne an yi turaku za a bar su kara zube an ya ƙulu amanna don sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun Allah ya ce ba za a jarrabe su ba Allah ya ce kawai daga ka ce ka yarda da Allah daga ka ce ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda da ranar alkiyama Allah ya ce kawai sai a barka ka yi ta tafiya Allah ya ce ba tare da an kawo jarraba domin a tantance imaninka ba Allah ya ce walaƙadi fatannan ladina min qablihim ai mun jarrabi al'ummomin da suka zo kafin su ma fala ya alamanna Allahu ladina sadaku Allah ya ce muna jarraba ne domin mu bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya al kazibin? Allah yake muna jarraba ne domin mu bayyanar da waɗanda suka yi imani na ƙarya imani a baki jama'a mun fahimta idan da za a tambayi musulmai duka kun yarda da Allah da su ce mun yarda da Allah kun yarda da manzon Allah kowa zai ce ya yarda da manzon Allah kun yarda da alqur'ani kowa zai ce ya yarda da alqur'ani to amma tabbatar da ka yarda tsakaninka da Allah sai an yi jarraba wannan kuma yake tabbata ma kana Allahu ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب على ما أنتم daga cikin tsarin Allah ya barku a yadda kuke kawai idan ka shigo ka zauna a layi Allah ya ce har sai Allah ya ware gurɓatattu daga cikin masu kyau, to waɗannan gurɓatattu ana iya ware su ne kawai idan jarraba ta zuta. jinya ne Allah sai ya saukar maka da shi domin ya jarrabe ka ka je asibiti an yi gwaje-gwaje duka ba a gane kan ciwon ba ka fara bi kana karɓar maganin gargajiya duka ba a gane kan ciwon ba baka ankara ba idan ba ka samu sibati ba wata ran sai ka ganka a gaban wani boka ko dan tsibbu domin neman maganin jinyanka to kuma ka faɗi a jarrabawa kenan ka faɗi a jarrabawa kenan dukkan abin da ya shafi jarraba babu wata al'umma da ta shuɗe wacce ta miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala face sai da Allah ya jarrabce ta wannan jarraba da shi ake tantance matsayin wadda ya yarda da Allah Allah ya ce wala kadi fatanna alladhina min qablihim ai mun jarrabi al'ummomin da suka zo kafin su ma fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ai fala yumayyizanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya ce ina jarraba ne domin na ware waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibin Allah ce don in ware waɗanda suka yi imani na ƙarya imani a baki jama'a muna ji wannan sunnar Allah ce tabbatacciya allati la ta tagayyar ba ta canzawa ba ta canzawa Allah yana jarraban bayi jarraba wadda kowa ba zai tsallake wannan gadon ba sai an jarrabe shi wannan jarraba jama'a ana yi wa bayi ne shi domin tabbatar da gaskiyan abin da suka kudurce idan mutum ya faɗi a jarrabawan to ta ɓaci mishi kuma ɓaci mafi muni kenan jama'a mun fahimta annabi a cikin hadisi ya ce ashaddun nasi bala'an al'anbiya waɗanda suka fi tsananin fadawa jarraba annabi ya ce annabawa sun salihun sai kuma salihan bayi sun mal'amfal fal'amfan, sai waɗanda suka biyo su sai ire-irensu annabi ya ce yubtalar rajulu ala hasbi dinihi ana jarraban mutum ne a gwargwadon matsayinsa a addini irin ajin da kake to sai a maka jarraba a wannan ajin yanzu kai wata iltun da ka ɗan yi karatun tauhidi ka dan karanta hadisan manzon Allah ka zauna ka saurari karatun alkur'ani haka a banza ba za ka je gun boka ba to kai wata sai an saukar ma ɗanka da wani ciwo ko an jarrabe ka da wani jinya tukunna ka je to amma wanda bai san addini ba yanzu kamar ɗan siyasa bai da wata matsala ta jinya haka kawai bai kama hanya tafi wajen bokar. to amma kai an san a haka kawai ba za ka kama hanya ka tafi don ana siyasa ba to kai ma sai a jarrabe ka gwargwadon matsayinka jama'a mun fahimta jarraba yan uwa Allah yana jarraba ni da abubuwa guda biyu yana jarraban mutane da abin da ya shafi alkhairi zalla ni'ima da walwala da gata da Allah zai ma mutum a rayuwa sannan Allah yana jarabtar mutane da fitintunu da kuncin rayuwa jama'a mun fahimta duka waɗannan ababa guda biyu Allah na sako jarraba ta cikin su Allah ya ce kullu nafsin بالشر والخير Allah Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ce kowace rai za ta kwanta damar ji Allah wa nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah ya ce ku kuma ina jarraban ku Allah ya ce da sharri ma'ana da kuncin rayuwa da matsatsi da wahalhalu Allah ya ce wal kuma ina jarraban ku da alkhairi harkoki su bude alkhairi ya bude komai zai zo zai zo a cikin wadata da ni'ima fitnatan Allah ya ce to ina sako waɗannan abubuwan ne domin na jarrabe ku wa ilaina turja'un Allah ya ce amma dai gare ni za a dawo da ku saboda haka al-Imam al-Qurtubi yake cewa duk lokacin da ka ga rayuwa ta yi matsatsi abubuwa sun gagara budewa duk ta inda ka buga abu baya zuwa da daɗi hanyar da zaka nemi abinci yayi kunci yayi matsatsi cututtuka jinya ya addabe ka ya da baibaye ka yace ka natsu wata il jarrabar ce ta zo ka natsu kar don baka da shi ka fara fafutukan abin da zaka ci ta hanyar haramun wata il jarraba ce in ka faɗi a wannan jarraban kuma ka faɗi kenan idan ka ga hanyoyi sun bude duk abin da ka taɓa sai ka ga alkhairi ya zo kasuwa ta buɗe noma ya yi kyau aiki an samu matsayi an samu ɗaukaka rayuwa walwala ta zo ya ce kar ka sake baki ka ce za ka miƙe kafa a cikin wannan ni'iman wata ita ma jarraba ce ta zo domin Allah ya ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan Allah ya ce ina jarraban ku da sharri ina jarraban ku da alkhairi Allah ya ce don in gwada ku da ni'ima da kuncin rayuwa duka hanyoyi biyu ne da Allah ke jarraba a kai jama'a mun fahimta kowane ɗaya ka samu kanka a ciki ka samu juriya da jajircewa kar wadata da samun abun duniya ya sa ka kaucewa ka kauce hanyar Allah kar kuma kuncin rayuwa da matsatsin rayuwa ya sa ka kauce daga hanya domin neman walwalar rayuwa ta hanyar da bata dace ba duka waɗannan hanyoyi guda biyu Allah ya sanya su hanyoyin da zai jarrabi bayi da su jama'a mun fahimta Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata an tadkhulul jannata lamma ya'tikum mathalu alladhina am hasibtum an tadkhulul jannata Allah yace kuna zato ne haka kawai za ku tuttudu ku je ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum tun abinda ya zakke ma waɗanda suka gabace ku ku bai zo muku ba kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce to su me ya zo musu Allah ya ce masathumul ba'sa'u talauci da kuncin rayuwa ya buge su wa cututtuka ta addabe su wa zulzilu Allah ya ce an karkaɗa su an ɗaga musu hankali hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har manzonsu da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi sukan ce wai yaushe ne taimakon Allah nan zai zo yaushe ne za mu fita daga cikin wannan kunci ala Allah ya ce ku saurara inna nasarallahi qarib nasaran Allah ta kusa Allah ba ya ce musu ta zo bane ya ce ta kusa to duka jarraba ne ko munafukai da kuke ji ake cewa munafukai an yi kaza an yi kaza an yi kaza jarraba ta ware su daga cikin mumini jama'a mun fahimta saboda haka Allah yace yadda aka jarrabci al'ummomin da suka shuɗe da kuncin rayuwa da ta addabe su wa barra'u cututtuka suka addabe su har ta kai ma hatta ya kula rasulu har manzon su yana cewa wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi mata nasrullah yaushe ne Allah zai taimake mu kaga kuwa lalle an jijiki an shiga halin kakani kai haka ne ko ku duba mutanen fir'auna lokacin da bokayen nan suka yi imani suka yarda da Allah suka yarda da manzancin annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah sai jarabce su fir'auna sai ya ce kowa za a datse hannunsa da kafarsa a saɓe idan an yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu in an yanke hannun hagu sai a yanke kafar dama wannan jarrabar Allah ya musu ne ya ga yaya da su koma da baya ko da su ci gaba da tafiya akan imani suka ce wa fir'auna qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati fatarana بالبينات والذي فطرنا فارض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا suka ce wa fir'auna lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati ba za mu taba fifita ka akan abin da ya zo mana na gaskiya ba wallazi fatarana abin da ya zo mana daga mahaliccin mu faka bima anta qab ka zartas da duk abin da zaka zartas akan mu innama taqbi hadhihi alhayatad dunya iyakar abin da zaka iya kararwa wannan rayuwar duniyan kawai in ka kashe mu iyaka an gama kenan sun ci jaraba ko ba su ci ba sun ci jarabawa mutanen saba'i su kuma da Allah ya zo jarrabar su sai tuttuɗo musu arziki da dukiya amfani wadata kwanciyar hankali abinci wadatacce lafiya isasshe Allah da shi ya jarabce su su kuma sai suka faɗi a jarabawa jama'a mun fahimta Allah ce falamma na su ma bihi fatahana alaihim abwaba kulli shay'in فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما عندهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم Allah ya ce falamma da suma duki zukiru bihi lokacin da suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi Allah ya ce fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in Allah ya ce sai muka buɗe musu ƙofan arziki ta ko ta ina in ya taba nan alkhairi ya zo in ya taɓa nan alkhairi ya zo a taƙaice ‘yan uwa Allah yakan jarabci mutane ta hanyar wadata Allah yakan jarabci mutane ta hanyar talauci kar talauci ya sa ka ratse daga hanyar Allah ka je neman biyan bukata ta hanyar sabon Allah kar kuma wadata ta yaudare ka nan ma ka kauce wa tafarkin Allah ka fara sabon Allah duka biyu jarraba suna zuwa ta waɗannan hanyoyi guda biyu Yan mun fahimta a kasuwarka a ofis ɗinka kawai Allah sai maka jarraba ka riƙe alƙur'ani ka riƙe ƙiyamun laili ka riƙe addini sau da ƙafa haka kawai wata ran sai kaga cin hanci ya biyo ka har ofis daga kai sai wadda zai baka cin hanci sai Allah da yake kallon ku sai mala'ikun da za su yi rubutu a kanku wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum Allah yace wala nabluwannakum Allah yace wallahi zan yi ta ku hatta na'lama almujahidin minku, har sai na bayyanar da yan jihadin cikin ku masu kokari akan ciyar da addini gaba was-sabirina Allah yace sai na bayyanar da waɗanda suke da haƙuri akan bina wa nabluwa akbarakum Allah ke zan jarrabi labarin ku kai ustaz ne ka rike Allah ka rike manzon Allah Allah ce zan gwada ka labarin ka da ake cewa kai ustaz ne Allah ce sai mun bayyana shi kai ustaz ne ko kai ba ustaz bane Allah ce sai mun jarraba wa nabluwa akbarakum yanayinku halayenku kai kawanku tsantsan ɗinka Allah ya ce sai mun gwada mu ga abin tabbatacce ne in ba jarrabawa ba za a gane ba saboda kana zaune a ofishinka kawai sai jarraba ta zo ga wani abu da zai zo abinda za ka karɓa na cin hanci zai iya biyan waɗansu bukatun ɗawainiyanka wataƙila zai siya maka fili wataƙila zai siya maka gida wataƙila zai biya kuɗin makarantar 'ya'yanka ga ka ga Allah mahaliccinka Wadda ya hanan shi yana ganinka waɗanda suke masallaci ko makaranta dama ba dokansu bane a barcin hanci shi wadda ya kafa dokan shi yana ganin ka don su ba su ganka ba wannan ba damuwa ba ce ko kasuwa ce kake yi sai kaga wata harka ta riba ta zo ko wata harka ta sabon Allah ta shigo cikin kasuwancin ko wata harka da zaka doki hancin wani ɗan uwanka musulmi ya zo ga ka ga ka? Allah sai jarrabe ka sai gani jama'a mun fahimta waɗansu mutane Allah ya musa kai ba da labari a cikin suratul a'raf was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri Allah ya ce manzan Allah ka tambayi Yahudawa kissan abin da ya faru da wata alƙarya da take dab da bakin teku id ya aduna fi sabti lokacin da suka yi ta'addanci game da ranar asabar da ka san Allah akwai doka dokan nan shine ka da za a yi akan wannan dokar za a jarrabe ka dukkan abin da ke aljanna Allah sai ya toge wata itaciya ya kar annabi Adamu ya ci ba don ta fi sauran na aljannan daɗi ne gwaji ne kawai Allah sai ware asabar matsinta ne sai ce kar su kama kifi ranar asabar bai su kuma alƙaryar su ma kanat hazirat albahari ta kasance ne a nan bakin ruwa din annan suke su ɗinsu su yi duk abin da za su yi Allah sai ya ce to banda kamun kifi ran asabar sai suka sadaukar da kai sai suka yi biyayya Allah ya ce idda atihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an ran da Allah yayi doka kar a kama kifin Allah ya ce sai kifin su dinga tuttuɗowa ranar asabar cunkus kifaye haka da su yi layi a bakin gaba suna dan wasa haka a bakin ruwa idda atihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an Allah yace sai kifayen suna zuwa musu ranan asabar din su cunkus a bakin ruwa wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranan da ba asabar bane jikkar mutum zai samu namiya Allah ce kazalika nabluhum haka muka yi ta jarraban su bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suka yi to sai suka ce to yanzu abin da ya kamata kar mu saba ma Allah direct mu yi indirect ai ana yin haka mutane suna ma Allah haka mutane suna ma Allah idan za a yi sabon Allah maimakon a bar sabon Allah kwalolonsa a sabon Allahnsa to sai a nemi waɗansu 'yan ayoyi sai a bashi kariya wannan shine ilhadi eh ilhadi in ka ji an ce mutum mulhidi to wannan shine mulhidanci barna ne amma ka nemi hanyar da za ka kare ta da gaskiya to sai a je a sa koma idan suka fito ran asabar din sai a je a datse su sai a kewaye ran lahadi sai a je a kama ina da daya haka ne ko ba ka ba yana daga cikin abin da ya sa Allah ya fara tsine mai Yahudawa albarka wannan abu ai mutanen musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani hidima da ya shafi ibtilafi ko irin biki-bikin da mutanen mu suke yi wanda yake dauke da sabon Allah duk Allah ya hana manzon Allah ya hana to amma tunda annabi ya ce ai idan kai kyakkyawan aiki a bayan mummunan aiki zai shafe shi to yau sai a je a yi picnic sai a je a yi fati sai a fita da 'yan mata gubidin sai a je a yi shagalin da za a yi gobe sai a yi walima wanda ya haka baya ma Allah wayo ba ne? menene wannan to abu ne Allah ya hana sai ya ji ba zai iya bin Allah ya fasa yin abun ba sai ya ce to bari ya yi gobe sai ya yi walima ai an ce in aka yi walima walima wannan ba ya kewaye shari'a ba ne abinda Allah ya hana ai yayi ne da wayo to har yanzu mutane suna ma Allah haka wani abu ne da Allah ya hana maimakon ka bari don kar ka sabi Allah sai ka nemi wata dabara a shari'a sai ka nemo wata aya ko hadisi da za ta gyara maka wannan ina yanzu abin da yake nufi wanda ya irin wannan waliman ya yi bikin banza ta sha duk da Allah da annabi sun hana yanzu dai ya wuce a banza ya yi babu laifi tun da ya yi walima ko ta shi ne abin da ya yahudawan su haka ne to sai a zo sai a saka raga sai a kewaye kifayen idan sun fito ranar asabar ba a kama ba ranar lahadi sai a zo a kama ta yadda kifayen ba za su iya komawa cikin ruwa ba yanzu waɗannan kifaye ran asabar aka kama su koran lahadi ran asabar aka kama su jama'a mun fahimta to yadda ka gama kifayen nan suka yi wallahi haka Allah zai jarabce ka kai ma akan sana'arka sai mutum ya kawo ma gyaran mota babu abin da ya sani a harkar gyaran abun dubu uku ne in ka ce dubu biyar ne zai cire ya baka abun dubu ɗaya ne in ka ce dubu biyu ne zai cire ya baka to Allah sai jarabce ka a wannan gon saboda rashin saninsa za ka cuce shi idan shi bai san kuɗin abin ba Allahnsa ai ya san kuɗin abin sai a zo sayan kaya a shagonka gashi nan ana neman dan waje kaza ne kai kuma naka ba dan waje kaza bane amma wanda yazo sayan bai san dan wancan da dan wannan mai bambancin su ba zaka iya buga mishi wannan din a matsayin wancan Allah sai ce a saurara maka a gaya ya zaka yi daga inda ka yarda ka sayar mishi da ba wanda yake so ba to ka raba gari da mahaliccinka kasuwancinka babu ruwan Allah da shi abin da zai biyo bayan harkar ka babu ruwan Allah a ciki tun da kai ka cire Allah da kanka a harkar ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda mutane biyu suka tashi musharaka akan harkar kasuwanci Allah ya ce ni ne na uku ni ma zan sa hannun jari matukar suka tsare amana a tsakaninsu Allah ya ce in na zo karewa in na zo Allah ya ce duk abin da zai farma dukiyar Allah ce zan kare ta Allah ya ce manzo Allah ya ce matukar ɗaya bai ha'inci ɗaya ba daga inda dan acaba ya cuci mai gidansa ko mai gidan ya cuci dan acaɓansa ko mai keke na napep ya cuci mai gidansa ko mai gidan ya cuci mai keke na napep Allah sai ya fita a cikin harkan insha Allah ba za ku gama lafiya ba kai dai da kasa ke kina fim wallahi tallahi idan sun kai ɗari ba za ka amfane su ba kuma duk lissafin da kai banda faduwa ba abin da za ka samu kai kuma da ka karbi keke na fim ba abin da za ka kulla har keke na fim ta mutu a hannunka jama'a wannan shine jarraba jarraba mafi girma da Allah ke yi shine ya jarrabce ka akan ranka ko akan dukiyanka jama'a mun fahimta jarraba a ce to yau za a mutu yau za a mutu to a ranar ne ake kekere keke ko a ce ka ɗauki kuɗinka ka bayar ma'addinin Allah a nan jarraba take bayyana jama'a haka ne ko ba ka bane haka ne a nan jarraba take bayyana masallaci ne za ka samu masallaci da hausa ma cewa ake ɗakin Allah ne abin naira dubu goma a masallaci waɗanda suke sallah a masallacin sun fi mutum ɗari biyu abin dubu goma sai an yi wata ba a haɗa ba haka yake faruwa ko ba ka bane saboda ba gidan shi bane babu wadda iska zai zo ya yi gidansa a yi sati guda bai rufa ba babu wadda don bayi da wuta a gidansa ba zai nemi hanyar da zai magance matsalar ba babu wadda ɗansa zai kwanta jinya jinyan dubu biyar ko dubu goma ya yi sati bai warware matsalar ba amma in matsalar ta Allah ce to ita za ta iya kai wata biyar ma ba a warware ta ba haka ne ko ba ka bani haka ne to haka Allah yake jarraban bayi haka Allah yake jarabtan bayi yanzu ana yayin neman taimakawa marayu a daidai wannan lokacin taimakawa marayu alkhairi ne a kuma cikin mu'amalar da mutum zai yi a rayuwarsa ta duniya da mutane babu mu'amalar da tafi alkhairi kamar ka yi mu'amala da maraya mu'amala ta alkhairi amma a musulunci ba a sallah ake neman taimakowa marayu ba shi don bayi da uba sai a sallah tukunna ɗinka mishi riga yaya yaron nan yake karatun bokonsa ba ku sani ba yaya yaron nan yake karatun islamiyansa ba ku sani ba wani yaron kuma da ubansa kuke sallah tare malam yadda ake a musulunci idan muna zaune a cikin anguwan nan sai Allah ya ma wani rasuwa a cikinmu sai ya bar 'ya'yansa guda biyu ko uku ko hudu ko biyar a tsarin musulunci to sai a zo a samar da wani kwamiti kamar na mutum goma wadda ake ganin suna da wadata misali sai a ce kai ahmad tijjani ka riƙe mana yaron nan a gidanka abinda muke bukata kawai ka bashi abinci da inda zai kwanta sai a ce to malam ibrahim kai idan muna bukatar riga ma yaron nan za mu zo wajenka sai a ce kai malam idan muna bukatan kuɗin makarantar boko za mu zo gunka kai in muna bukatan kuɗin islamiyya za mu zo gunka kai idan muna bukatan uniform na islamiyya za mu zo gunka sai a kasa yaron wa mutum goma marayun duka nawa ne a tsakaninmu waye bai rike 'ya'yansa ba babu kowa yana rike da 'ya'yansa 'ya'yanka idan sun kai goma wane ne ba ka ɗaukar ɗawainiyansa to sai ka samu yaro ɗaya a anguwa an gagara rike shi yadda ake kenan laji ba zuwa masallaci ake a nemi taimako a bashi ba in an yi haka an kyautata amma tsarin da musulunci ya zo da shi shine sai a samu mutum biyar ko shida su sai a ɗauki yaron a basu mutum ɗaya sai a ce to malam kai ka rike mana yaron nan ya zauna a gidanka ni kuma idan ana bukatan kuɗin islamiya ni zan dinga biya wannan kuma uniform idan ya shafi uniform gunsa za a dinga zuwa wannan kuma in bayi da lafiya za mu zo mu dinga karɓan kuɗin magani haka za a rike yaron nan kafin ya kai shekara 18 shi ma ya zama mutum ya tafi abunsa. yadda ake kenan idan aka ɗinka mishi riga yanzu aka bashi yasa a sallah a bayan sallah yaya zai yi da rayuwarsa idan gari ya waye kowa na struggling ana gudu kowa zai kai ɗan shi makaranta shi wa zai kai shi makaranta babu to jarraba ce babu ɗan da za ka riƙe a duniya ‘ya'yanka su yi albarka in ji manzan Allah irin maraya babu dan da za ka riƙe duk gidajen da suke duniya manzon Allah ce babu gidan da Allah ke kallon gidan ya ji daɗin kallon gidan ya samu gidan albarka sai gidan da ake da maraya da aka riƙe shi a cikin mutunci maraya maraya ba fa wai maraya ka rike maraya ba shi maraya manzon Allah ce lakanin kansa shafa kansa kawai ka shafa kan maraya manzon Allah ce yana saukar da tausasa zuciya ta rama a zuciyar bayin Allah idan mutum mugu ne yana da kaushin zuciya yana da ɗacin rai in yana shafa kan maraya manzo Allah ce yakan dawo normal ya dawo mai tausayi da jin kai to ina matar da aka bata maraya ita kuma ita take mishi wanka kullum a sanadiyar wannan yaro guda ɗin wallahi Allah zai rike maka ƴaƴanka baki ɗaya ba su walakanta ba to amma kowa yana gudun ɗaukan ɗawainiyar ɗan wani yana gudun ɗaukan ɗawainiyar ɗan uwansa ma balle wanda bai san shi ba ba haka yake faruwa ba haka yake faruwa haka yake faruwa duk wanda ya mutu to ƴaƴansa sun tagayyara kenan babu wadda zai zo ya yi tunani ya ya kamata a ɗauki wannan yaro ai kowa yana da ɗan yadda ya mutu kai ma gobe ko jibi za ka mutu ko za ku haɗu da ƴaƴanka duk ku mutu rana ɗaya ne eh kai ma za ka mutu ka ƴaƴanka a anguwan yadda kaga ake neman taimakon kai ma haka da ama ƴaƴanka inda daɗi kai ma za ka ji ai dai sha Allah dai ba za ku haɗu da kai da yayanka duk ku mutu rana ɗaya ba dole akwai wadda kai ma da ka bari a anguwar yadda kuma kaga sauran marayun suke ta gangare da anguwa haka ɗankan kai ma zai yi haka kai ma ɗankan zai yi abinda ake marayu haɗuwa ake a rike su haɗuwa ake a rike su ba maraya ba mace ma idan mijinta ya mutu ba ta da wani wadda zai tallafe ta zama ake a tara mutanen anguwa a ce wani kai muna ganin kana da karfi kana da hali don Allah ka taimake mu ka auri wannan mata domin ka rike mata ƴaƴanta haka ake to balle kuma shi maraya to duk abu in ya shafi sha'anin addini kowa na gudu duk abu in ya shafi sha'anin addini kowa na gudu in ka ga mutum na zazzare ido ɗansa ne aka kwantar a asibiti wallahi in ba ɗansa bane a kwance ko ɗanwa aka kwantar babu ruwansa kuma bai shafe shi ba in ka gan shi yana struggling yana kai kawo ɗansa ne ko ɗan wansa aka kwantar a asibiti wallahi babu ruwansa to da haka al'umma za ta rayu da haka al'umman za ta tafi annabi ya ce musulmi da musulmi kamar gangan jiki ne ɗaya duk inda ya tabo annabi ya ce ɗaya sashin ma ya ta? duk inda ɗaya gefen ya tabo annabi ya ce ɗaya ma ya ta? annabi ya ce kamar gangan jiki ne guda ɗaya haka annabi ya kwatanta musulmai da musulunci to amma ai abin da ka shuka shi zaka girba abin da ka shuka shi zaka girba abin da ka shuka shi zaka girba Allah ya samu dace Allah ya taimake mu saboda haka jarraba yan uwa Allah na turo ta ta ko ta ina domin tabbatar da dakewan bawa akan imani tsayuwan bawa akan ayyukan alkhairi Allah ya jarrabi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma an tabbatar da imanin su Allah ya yarda da su a wannan jarraba kuma aka ware waɗanda ba su yi imani da Allah ba jama'a mun fahimta annabi yana gaya masa bai cewa akwai jarraba akwai jarraba tana zuwa akwai jarraba tana zuwa sai ga jarraba ta zo ta a yakin ahzab kafirai ne suka je suka haɗa kansu suka dunkule suka ce ya kamata mu zo a kauda tafiyar muhammadu kawai a bayan ƙasa idan muka bar shi yayi fada da waccar kabilan gobe yayi da waccar jibi yayi da waccar zai iya kare mu baki ɗayan mu a zo a haɗu kawai a yi abun rana ɗaya ta kari haka duk wata daula ta kafirci sai da aka aika mata turo sojojinta musulmai ba su san an yi wannan gangamin ba kawai labari sai ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga can kafirai suna taruwa a gefen dutsen Uhud da su farmana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi sabansa suka je suka ga kafirai abdullahi dan abbas ya ce sai muka ga kamar ruwan su aka yi daga sama shi zaka ji ake cewa ahzab rundunoni kai baka ka ɗauka taruwa suka yi da kafa ba ka ɗauka daga sama aka zubo da su da annabi ya kalle su ya ga yawan su bai ma tsaya wata magana ba sai ya ce masabansa ya damu salmanin farisi dama tsohon soja ne sai ya ce manzon Allah yadda za mu yi shine mu kewaye madina da katon rami kafin su gama haduwa ta yadda mai doki in ya zo ba zai iya tsallake ramin ya shiga garin madina ba in kuma ya ce zai sauka ya shiga ramin ya hauro kafin nan mun kashe shi annabi sai ya ce kawai a kama diga da ce ba aka tona rami aka kewaye garin madina Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الله أكبر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan ku iz ja'atkum junudun lokacin da waɗansu rundunoni suka zo muku fa arsalna alaihim rihan Allah ce sai muka tura musu wata irin iska wa junudan lam tarawha da kuma wa'ansu runduna na mala'iku Allah ce wadda ku ba ku gansu ba wa kana Allahu bima ta'maluna basira lalle Allah mai ganin abin da kuke yi ne iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum Allah ce ku tuna lokacin da arna suka muku rina sama da ku da ƙasa da ku wa izzagatil absaru Allah ya ce fitina lokacin da ido ya fito turu turu wa balagatil qulubul hanajir zukata suka dawo kan makoshi suna numfashi pat pat pat pat akan su wata zunnuna billahi zununa Allah ya ce har kuka fara zace zace a game da Allah kai gaskiya ne kuwa Allah zai taimake mu Allah ya ce hunalika butuliyal mu'minuna a wannan fagen Allah ya ce muka jarrabi mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce muka ɗaga musu hankali iyakar tashin hankali ku zai bata bin yaman ya ce mun ga tashin hankalin da ba mu taɓa ganin irinsa ba ya ce duk wani da kake ji ake cewa wai wani barde ne a cikin sabai ya ce ba wanda bardantakansa ta kai wai in zai yi fitsari sai ya fita cikin jama'a sai dai ya juya baya kawai ya yi Allah ce hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah ce mun daga musu hankali iyakar tashin hankali Ku Kuzaifa yace ni dai ban taba ganin barde a duniya irin manzon Allah ba alaihi salatu wassalam ba an ce ai koyi da manzon Allah ba to haka ake son kowane ustaz ya zama jarumi ne yace ban taba ganin barde irin manzon Allah ba yace duk yadda hankalin mun nan ya tashi muka sai muka kidimance ya ce wallahi manzo Allah kiyamun lailinsa kawai yake na fiye kira ya ce da annabi ya yi sallan nafila raka'a biyu sai ya sallame sai ya waiwayo ya kalle mu inda sahabbai suke sai ya ce a cikin ku wane ne zai je ya mun leƙen asiri ya gano mun wani shirye-shirye abokan gaba suke yi ya dawo ya bani labari walahul janna za a bashi aljanna ku zai fiye ce wallahi ko kallon sa ba wadda ya a cikin mu ce annabi ya sake tashi yayi sallan nafila a biyu ya sallame ya sake juyowa yace wane ne zai je ya leko mini abin da ake ciki game da abokan gaba ya zo ya bani labari ya zama tare da ni a aljanna ku zai fiye ce ba wadda ya kalle shi ka san dai ai an shiga halin kakani kai shine wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce mun girgiza su sai kuma yace girgizawa mai tsanani kasan dai yau annabi ya raba goron gayyata sahabi bai karba ba kasan dai an shiga matsala karshe annabi ku zai yace sai annabi ya tashi da kansa sai ya shigo cikin mu to da daddare ne sai ya zo ya taba wannan ya ce wannan wane ne sai ce ni ne wani manzan Allah sai ya wuce sai je ya taɓa wani ce wannan kuma wani ne sai ce wani wani ne manzan Allah ku zaifa yace da manzan Allah ya zo kaina ya taɓa kaina sai ya ce waye wannan yana ce ku zaifa tubul yaman sai ya ce ku zaifa ku zaifa ce ma Ya yace ku zaifa ka tashi zan aike ka ka je ka leko mini abinda abokan gaba suke ciki idan ka je duk abinda ka gani ban ce ka ɗauki wani mataki ba ka zo ka gaya mun abin da ake ciki ku zefa ya ce lokacin da manzon Allah ya gaya mun haka ya ce tafiya ta zama dole tun da manzon Allah ya ce a tafi kage da suke bin manzon Allah tun da annabi ya ce a tafi dole a tafi to a daidai fa wannan wajen ne aka ware munafukai eh, sai waɗansu ya zuci manzon Allah inna في قلوبهم مرض أوعدنا الله ورسوله إلا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الله يتي سي منافقي ودان داما سن ربا كفا ne to yanzu tonan asiri ya zo suna cewa wallazina fi qulubihim mardun da kuma maslahiyuna waɗanda ɗan maslaha shi ba munafiki bane amma kuma shi ba son matsala kun magana ai muna da irin su galibi zaka samu dan boko in bai san addini ba kai ci shi dai kawai don Allah a wani dan dan tsanantawa don Allah babu wani abu kawai ai addini kawai a eh, bar eh, eh, eh shi kawai a zo a yi sallah a fita amma babu wata matsala karkar wani don Allah a ce a don Allah a bari <laughs> masalaki yuna kenan kuma in aka zo zaɓe in yi ka nan ya dan biro romo ko anan Muhammadu ne zai bi can amma fa ya yi da Allah gaskiya ne amma shi ne sa. to sune wallazina fi qulubihim marad sai suka koma gefe suna ta ma adana Allahu wa rasuluhu illa gurura yau fa Allah da manzo Allah ba sun yi da mu gashi mun fito an rika da mu <laughs> eh kai wallahi daga cikin muka har cewa masu ke lau annahum kanu baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum sai wallahi da mun sani da mun tafi wuce <laughs> eh daga can yas'aluna an anba'ikum su dinga tambaya ya labarin cikin gari wai mutum ya tafi ya الله وانا زوز waɗansu su ce inna قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إنه لنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا ترارا Allah يعملون إلا فرارا الله يتي وإذ قالت طائفة منهم يا أهل mu kama da لكم فارجعوا suna zuga mutane wallahi mu yi kokari mu watsi in suka zo suka same mu anan <laughs> wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiy wa yansu kuma sun je suna neman izini a gun annabi suna ta inna buyutana aura manzo Allah wallahi na manta na bar gidana a bude ban kula bakin shagona ba Allah ya ce wa ma hiya bi aura ƙarya ne ba abu ɗaya bar shagonsa ko gidansa ba in yuridu ne illa firara eh Allah ya ce yana so ne ya waske yana so ne ya gudu to wannan jarrabar sai aka dinga munafikai suka dinga bayyana cin cin amma dama kowa ya ce yan imani kowa ya bada gaskiya kowa ya rike abin da aka zo da shi to amma da jarraba ta zo a lokacin kuma sai aka ware mai yi sai aka ware wadda baya yi jama'a wannan ita ce sunnar Allah a game da jarraba dole rayuwar da muke yi akwai jarraba a cikin ta kuma jarraban nan yana zuwa ta hanyar daɗi yana zuwa ta hanyar ɗaci ran zai zo maka ta wannan fiska ran zai zo ta wannan fiska amma dai ka allantar da allanka a kowane lokaci allan rashinka shine allan wadatanka ma'ana in baka da shi allanka shine allanka idan ka wadata kar ka canza mu'amalar ka da Allah lokacin sanyi allanka shine allanka lokacin zafi allanka shine allanka lokacin da kake da lafiya allanka shine allanka lokacin da baka da lafiya allanka shine allanka kar wani yanayi ya zo ka canza mu'amala da Allah to sai ka jarrabawar kai baka ci jarrabawa ba Allah ya sa mu ci jarraba wanda zai jarrabe mu da shi Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai gobe kun ga aya biyu kai muka karanta to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika na'am ɗabi'a ce ta munafiki kun gane magana yin wani furuci a kowane irin yanayi da zai dinga haifar da mutuwar gwiwa wa musulmai akan kowace irin gwagwarmaya munafinci ne kun gane magana idan wata matsala ta taso wa musulmai wadda kai a matsayinka na wadda ka san harkan misali mu ce harka ce ta zaɓi, sai kaga alamar kamar akwai rashin nasara a hasashenka to ba bi za ka dinga yi cikin gari kana ta ina ai ai ina ai amma mai ko ina wannan munafinci ne idan akwai matsala jagororinku shugabanninku waɗanda su ne jagaba sai ka je ka tsinkayar da su akan matsalar amma laifi ne ka dinga bin ɗaiɗaikun amawa kana karya musu gwiwa kan abin da suke so su ci na nasara jama'a mun fahimta sannan kuma laifi ne ka dinga bin cikin mutane kuma kana karfafan abokan gabanku kana nuna ƙarfinsu sun fi ku a'a in suna da ƙarfi kai kuma ka hango ƙarfin to jagororinku shugabanninku sai a je a tsinka yadda su a ce fa kun ga waje kaza akwai baraka ya kamata a tare amma kar ka yada abin a tsakanin musulmai yadda zai iya haifar musu da mutuwan gwiwa jama'a mun fahimta sai ka ji mutum yana yawon a ina ai wallahi in kun je ba ma ai banza ne to munafisi ne idan gaskiya ne kai ka hango za a yi magudi za a yi dannel ba za a yi ta'asiri ba to waɗanda suke da ragamar gwagwarmayar a hannunsu sai ka je ka tsinkayar da su a waje kaza akwai baraka kaza a waje kaza akwai baraka kaza kun fahimta wannan ita ce matsalar da Allah ya bada da labarinta a cikin suratul ma'ida wannan abun ya faru da annabi Musa bayan Allah ya tas da annabi Musa daga fir'auna Allah sai ya nuna ma annabi Musa wata alƙarya can wajen baitul maqdis Allah sai ce na ba ku garin ku je ku zauna ita ce mallakar ku amma akwai waɗansu jabberan mutane a cikin alƙarya ku je ku yaƙe su idan kun yaƙe su ni Allah na alƙawarta muku zan ba ku nasara idan kun yaƙe su ku fidda su gari ya zama naku annabi musa alaihi salatu wassalam sai ya tada waɗansu wakilai guda goma sha biyu sai ya ce su je su mishi leƙen asiri a alƙaryar a san ƙofofin shigan alƙaryar a je a ga yanayin mutanen irin yanayin rayuwansu irin yanayin ƙarfinsu irin shige da ficensu domin a zo a shirya a san yadda za a bullo musu jama'a kuna fahimta waɗannan mutane guda goma sha biyu sai suka je suka shiga cikin alƙarya sai suka je suka ga duk abin da yake faruwa ai sai suka ga mutanen nan jabberai ne na ƙarshe marasa arziki ne na ƙarshe 'yan ta'adda ne na ƙarshe amma alkawarin da suka yi da annabi Musa shine ba za su gaya ma kowa abin da suka gani ba sai sun same shi shi annabinsu lokacin da suka dawo daga hanya daga shigowansu gari sai suka fara yadawa a cikin mutane can waɗannan ai wallahi ko mun kai ninki goma mu ba da mu iya yi da su ba kun gansu ne ai wallahi duk duk abin da muke da shi mutum ɗaya ne kawai ya riƙe maganar ya zo ya gaya annabi Musa wannan wannan matsalar a sanadiyanta annabi Musa da annabi Harun suka mutu wannan matsalar annabi Musa ya zo ya samu mutanensa ya ce musu ku wuce mu tafi ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم إنا ندخلها حتى اذهب أنت وربك فقاتلا قالوا يا موسى سكت يا موسى إن لن حرف نفي ونسب لن ندخلها أبدا suka ce ka ji ka kwantar da hankalinka alƙaryar nan ba za mu shiga ba har abada fa ba anta wa rabbuka faqatila ka je da kai da Allah ku yaƙe su inna ha kuna qa'idun mu muna nan ba inda za mu je duk juyin duniyar da za a yi suwa suka sabbaba wannan abin ba wadda suka ba su labari a cikin gari ba inda sun gaya ma annabi musa a sirrance to yana daga cikin sharri mafi sharrin mutum wadda yake yada irin waɗannan abubuwa a tsakanin mutane sai a ce wai ai wallahi kuna bata lokacin ku ne ai yadda suka rike gwamnatin nan wallahi ba wadda zai iya su wadda kaje na faɗa ka wallahi munafiki ne yanzu ba mun karanta kan an bar da gwamnatin fir'auna ba to ta kai gwamnatin fir'auna karfi ne ba ta kai ta ba karshe Allah sai ya ce to yayi fushi fa inna innaha muharramatan alaihim Allah ya fushi Allah ya ce to ni ma zuwa garin na fasa in ji Allah haramun ne haramun ne Allah ce na haramta ma zuwa can din ba dai garin ku ba Allah ce ku zauna a garin ku ba shikenan ba ka zauna Allah ce ku zauna a garin ku sai anuba sai fitintunu sai rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali masifu suka addabe su ta kota ina sai suka zo suka samu annabi Musa suka ce ka roƙa mana Allah ya fi mu yi tafiyan nan mu huta a ina ruwan Allah in baka je garin ba matsalan garin bai iya haɗa ita a garin ku bane zai iya abinda kake gudu a can din ba zai iya samar da shi a garin ku bane to sai suka ce za su tafi Allah ya ce ba za a je ba sai suka ce fa kawai mu rufa mu kanmu asiri mu tafi kawai sai suka kama hanya arba'ina sanatan ya yatihuna fil ardi sai da suka yi shekara arba'in a wannan dimuwar Allah ya ce kuma ko ɗanka ne aka aifa shi ma ta shafe shi Tun da ubanta ya ƙi zuwa shi ma ya ƙi zuwa je. sai su ƙulla kayansu su yi zuga gaba ɗayansu su yi ta tafiya su yi ta tafiya duk inda suka je suka yi zango suka kwana kowa ya waye gari sai gan shi a garin su a koma Allah ya ki hakuri ya janye daga ayi musu abuwa sai suka ce to yanzu da za a yi kawai mu dinga tafiya ba hutu sai mun shiga garin suka kama tafiya sai da suka cinye wa'annan lokacin duka suna tafiya dab da lokacin da za su shiga cikin alkaryar kamar kun yi tafiya daga nan za ku shiga gombe su suna shigowa cikin garin su ne a wannan tafiyan haka suka yi ta mutuwa a wannan tafiyan haka annabi harun ya rasu a wannan tafiyan mafi rinjaye haka annabi musa ya rasu wa'anda suka haifar da wannan sharrin yan jita-jita kullum musulunci da musulmai ana so a karfafi gwiwan musulmai ne kullum muna fatan alkhairi makanmu muna neman canji ma alkhairi ma al'ummar mu muna neman canji ma addinin mu to duk wanda kaje na ta ai ina ai wannan abun ai ina ai bare samu ba to na farko ko dai munafiki ne ko kuma maslahi ne mun fahimta ko yawa dama layi ɗaya su abin da ya dan bambanta su abu kadan ne saboda ka guji yaɗa magana a tsakanin mutane da zai iya kashe gwiwar musulmai Allah ya samu dace ai tambayar ta yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta